sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai 1,530 a matsakaicin zango. Su kuma sauran a jamhuriyar Nijar za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya. Hawa kuma ana iya samu a alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin 26 ga watan maris na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da baba yakubu makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai tuladen gwamnatin najeriya ta ce tana tattaunawa da kungiyar boko haram a kan yiwuwar tsagaita wuta sannan wasu bama-bamai biyu da aka boye a cikin motoci da aka tada su a birnin mogadishu babban birnin somaliya sun kashe mutane shida kanin wasu biyar kuma su jikata a wani gangami da aka yi a nan birnin washington shekarun jiya asabar ɗaliban makarantun sakandare sun yi kira ga mutane da su yi yaƙi don ceto rayukansu. To ma da lakanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa kalaman tsohon ministan tsaron Najeriya bai wa rundunar sojan Najeriya daɗi ba. Ko me yasa? yana da wahala a ce wai sojan Najeriya yau kuma su dawo duk wannan namijin kokarin da suka yi a ce kuma sun dawo suna taimaka ma 'yan ta'adda. Wannan maganganu ne waɗanda hankali ba zai ɗauke su ba. To a can jamhuriyar Nijar ko hukuma ce ta kama wasu 'yan fafutuka ko me yasa? aka kama shi ban san ba na yi magana da shi ban san me ake tuguma shi da shi yana ecole da police in ji wa'anda suka ji labari don ni ban samu na yi magana da shi ta talfo ba kuma ban gaishe. Gwagwarmayar ta zo ƙarshe kenan. Mutum guda aka kama cikin mutum dubu. To idan muna da lokaci mu kawo muka rahoton takon sakan da ake yi tsakanin sanata Dina milaye da dan majalisar dattijan Najeriya da hukumomin tsaro. Sai shirin ciki da gaskiya. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Najeriya ta ce tana tattaunawa da kungiyar Boko Haram akan yiwuwar tsagaita wuta, kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yada labarai Ilai Muhammad ya bayyana a jiya Lahadi. wannan shine karin farko a cikin shekaru da gwamnatin najeriya ta fito ta bayyana cewa tana magana da boko haram a kan shirin tsagaita wuta gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta faɗa a baya cewa a shirye take ta gudanar da shawarwari da mayakan sa kan amma bata da wani karin bayani ba a halin da ake ciki kuma sama da 'yan mata 100 da mayakan boko haram suka sako sun koma ga hannun iyayensu a jiya lahadi a cikin watan fabrairu ne mayakan sa kan suka yi garkuwa da 'yan matan da suka sace su daga garin dabci bayan an sako 'yan matan a ranar laraba da ta gabata da kuma takaitacciyar ganawa da 'yan matan suka yi da iyayensu cikin yanayi na tausayi 'yan makarantar sun kwashe kwanaki uku suna abuja babban birnin kasar inda suka gana da shugaba muhammadu buhari shugaba buhari ya yi alkawari a ranar juma'a cewa zai ya bakin kokarinsa ya tabbatar da ganin an sako yariya daya da ta rage a hannun 'yan boko haram mai suna liya sharibu wacce ita ce kadai 'yar krista kuma ta ki canza addininta wasu bama-bamai guda biyu da aka ɓoye a cikin wasu motoci guda biyu wadda aka tada su a birnin mogadishu babban birnin somaliya sun kashe mutane shida kana wasu biyar sun jikata a jiya lahadi a cewar wasu shaidun gani da ido mota ɗaya da ta da ke ɗauke da bam ɗin ta tarwatse ne a wani babban shingen duban motoci a mogadishu ta kashe mutane hudu kana kuma ta raunata akalla wasu mutane hudu kamar yadda ma'aikatan kiwon lafiya suka yi bayani wasu shaidun gani da ido sun ce ɗayan motar da ke da ɗankunar bakin wake yake tukawa ya karata a wani wurin duban ababen hawa lokacin da ya taho da gudu bayan soja ya buƙaci da ya tsaya nan take ya kashe sojan kamar yadda shaidun suka yi bayani bam ɗin ya kashe wasu fararen hula da ke tsaye a gefe da kuma maharin a cikin wani harin kunar bakin wake kuma da aka kai a wani masallacin 'yan ɗarikan shi'a a birnin herat da ke gabashin afghanistan wanda ke kan iyakar ƙasar da iran ya kashe akalla mutum guda kana kuma ya raunata wasu mutane tara a wani gangami da aka yi a nan birnin washington a jiya asabar ɗaliban makarantun sakandare sun yi kira ga dandazon mutane da suka halarcewa ku yi yaƙi don ceto rayukanku a taron da aka yi wa lakabi himaci don kare rayukanmu. Emma Gonzalez ta kasance ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban makarantar sakandare na ta wato Majority Stoneman Douglas a Parkland da ke Florida, inda aka harbi aka kashe mutane goma sha bakwai har lahira a watan da ya gabata. kisan da aka yi a florida ya tada hankalin jama'a da masu gwagwarmayar siyasa tsakanin matasa a duk faɗin amurka gonzales da wasu ɗalibai daga makarantar sakandare ta florida sun yi shirya wani gangami a washington don neman ganin an tsaurara dokokin mallakar bindiga an kuma gudanar da sama da irin waɗannan wannan maci 800 a manyan biranen amurka da ma duniya baki ɗaya a shafin facebook ƙungiyar nan da take kare muradun mallakar bindiga da ake kira nra a takaice ta wallafa a shekaran jiya asabar cewa gangamin ba ra'ayin matasan ba ne hamshakan masu kuɗi ne waɗanda suke ba sa ƙaunar bindigogi da 'yan fina-finai a hollywood su ne suke amfani da matasan domin yin rauni ga sashe na biyu na tsarin mulkin amurka da ya bada izini ko kuma 'yancin mallakar bindiga ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya yi watsi da tunanin da ake yi cewa ya kasa samun gogaggun lauyoyi da za su kare shi a binciken katsalanda da rasha ta yi a zaben amurka duk da cewar wasu lauyoyi biyu da aka ba da sanarwar za su shiga sahun lauyoyi da za su kare shi yanzu ya fasa daukar su wani tsohon babban lauyan gwamnatin amurka joseph diginova da wargidansa victoria tosin sun amince a makon da ya gabata cewa za su shiga jirin lauyoyin da za su kare shugaban na amurka sa'o'i bayan da trump ya bayyana farin cikinsa a shafinsa na twitter kan rukunin lauyoyin nashi sau lauyansa jay sekular ya faɗa cewa wato dijinova da matarsa tosin ba su cikin lauyoyin da za su kare trump dangane da zargin hada baki da kwamitin yakin neman zaɓensa da kuma ƙasar rasha a zaɓen shekarar 2016 wai hakan ya taimaka masa ya lashe zaɓe da kuma zargin yi wa binciken katsalanda da murɗa gaskiya sabuwar gyaran huska a rukuni lauyoyin trump yana zuwa ne bayan kwanaki da jagoran lauyansa da ake kiran wato yake zargin cewa waɗannan ko kuma ya fice daga jerin lauyoyin da suke kare donald trump kenan da ake kira shi john dodd labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To faro takon da martanin da rundunar sojan Najeriya ta mayar wa General Theophilus Yakubu Danjuma game da kalaman da ya na cewa sojojin Najeriya sun kasa ba da tsaron da ake bukata. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. ma'aikatar tsaron najeriya tare da rundunar sojin ƙasar suka ce ba su ji daɗin kalaman da tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general ty danjuma ya yi ba inda ya zargin cewar sojojin najeriya na haɗa baki da 'yan daba da sauran miyagun masu aikata laifuka kana sun kasa samar da tsaro ga jiharsa ta taraba inda ya kira ga 'yan taraban da su ɗau makamai don su kare kansu ma'aikatar tsaron najeriya ta ce wannan kalamai da ya fito daga bakin babban mutum irin janar ty danjuma babban abin bakin ciki ne kanar tukur gusau shine mai magana da yawan ma'aikatar tsaron najeriya sojojin najeriya suna aiki tsakanin su da allah in ka duba arewa maso gabas kusan shekara tara yau ana yaƙi da boko haram wanda idan ka dubi yan shekarun da suka wuce da kuma abin da ya biyu baya kai ka san an samu nasarori sosai so yana da wahala a ce wai sojan najeriya yau kuma su dawo duk wannan namijin kokarin da suka yi a ce kuma sun dawo suna taimaka ma 'yan ta'adda wannan maganganu ne waɗanda hankali ba zai ɗauke su ba. Ƙwararru irin su Dr. Abubakar Umar Kare na ganin rashin dacewar kalaman na tsohon janar. Abu ne wanda nake ganin cewa da ya kamata a ce ya bi hanyoyin da suka dace ya gaya magabata musamman ma shugaban Muhammadu Buhari wanda ake gani da suna da dangantaka ta da bakon ya fito fili ya rika ingiza jama'a sa'an nan kuma kasancewar ya fito daga jiha da kuma yankin jiha da ake ta tashin hankali wannan kalamai nasa za su iya ƙara taɓarɓar abubuwa ba ma a jihar taraba da kuma arewacin najeriya ba har ma a ƙasa gaba ɗaya. to a gaida hassan maina kaina shi ma ibrahim abdulaziz daga jihar adamawa ya aiko da kwatankwacin irin wannan rahoton. tsohon minista wanda shi ma tsohon soja ne ya ko zargi sojojin kasar da daurewa in ta'adda gindi a tashi tashen hankulan da ke faruwa a kasar musamman a jiyoyin Bino da Taraba. We must resist it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. dole kowane ɗan ƙasa ya tashi tsaye domin ya kare kansa tun da sojoji suke ɗaure 'yan ta'adda gindi suna kashe jama'a suna kashe 'yan najeriya kai sojoji ne ma ke nuna musu hanyar tafiya to fa muddin muka dogara ga waɗannan sojoji domin su kare mu to labu da dukkaninmu za mu kare don haka dole kowa ya tashi domin kare kansa a cewar tsohon ministan tsaron najeriya janar tiwa ɗan juma. depending on the armed forces to stop the killings To sai dai kuma fada alamu waɗannan kalamai na tsawon ministan tsaron ya soma ja ce ku ci a ƙasar. Mu bayar mafin da wani tsawon ɗan kishin ƙasa ne da kuma Muhammad Lawal Ladi malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa. Sun ko bayyana ra'ayinsu nema da cewa. Sai a ce Allah wade kuma abun tausayi ne domin shi bai tsaya ma ya kimanta matsayinsa na tsohon general wanda suka sarrafa gwamnatin shi muhimmin mutum ne kuma ya yi minista na defense na gwamnatin Obasanjo kuma ana ganinsa da kima a matsayinsa na general. Wannan maganganu bai kamata su fita a bakinsa na general ba. Gaskiya kalamu irin wannan a irin wannan lokaci da muka samu kanmu a ƙasar nan a ce dottijo kamar tiwai danjuma masanin harkan tsaro kuma tsohon ministan tsaro a ce ya yi irin wannan kalamun wannan kalamun bai dace da tiwa dan juma yi su ba don kalamai ne na tashi hankali amma ba gani kamar ya an karar da gwamnati ne gyara kanka ya taba zama sauke mura ba akwai yadda mutum kamar shi zai yi hankarar da gwamnati to sai dai ko yayin da wasu ke suka shi ko wani tsohon jami'in tsaro a kasar malam mare ne ladi na mako ganin fa akwai buƙatar katun tana zuga kalaman da manyan Najeriya ke yi a yanzu. Gaskiya ni maganan da ciwa dan juma yi ni a matsayina na tsohon jami'in tsaro na ji daɗin magana domin tsawatarwa ya yayi kaga yadda ya ya murtuke fiskansa ya nuna shi tsohon soja ne kuma masanin tsaro sai waɗanda suke sawa a kashe mutane sai ya nuna musu cewa to wallahi su tabbatar da cewa yadda suke sa ake kashe mutane to su ma fa za su mutu da ɗaya ɗaya karimun gariyar rahimu Shirai rai dare janna shi rai rana ya eh, dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan dada dama watan ran mutum kai ga ke dada dama To daga batun tsaro bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka kame wasu masu zanga-zanga akan sabon tsarin harajin da aka bullo da shi a cikin kasar. Ga su lamu bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kusan awa guda aka shafe jami'an tsaro na korar matasan da ke jera duwatsu akan hanyoyi can da nan tare da kone-konen tayoyi a kewayen dandalin plus da nufin nuna rashin jin daɗi a kan wani matakin hana gudanar da zanga-zanga da zaman darshan da ƙungiyoyin fafutuka suka shirya a wannan lahadi 25 ga watan maris a ci gaba da yin tur da dokar harajin 2018 kafin faruwar wannan al'amari jami'an tsaro sun yi awon gaba da shugaban kungiyar alternative espace musa cangari a yayin da yake kokarin shiga ofishinsa Hajiya Ramatu Soli na daga cikin abokan tafiyar wannan dan gwagwarmaya. Aka kama shi ban san ba na yi magana da shi ban san me ake tuguma shi da shi yana école de police in ji wa'anda suka ji labari dan ni ban samu na yi magana da shi ta talfo ba kuma ban gashi. Gwagwarmayar ta zo karshe kenan. Mutum guda aka kama cikin mutum dubu. kenan yanzu aka fara kawai sun ba mu ne dama na mu gyara zama mu san cewa yanzu ne aka fara a ci gaban abin da kungiyoyin fararen hular ke kira dauki ɗaiɗai jami'an tsaro sun cafke shugaban kungiyar rotab ali idrisa da nuhu arzika na kungiyar mpcr sai metr larwana abdurrahman wani lauya mai zaman kansa waɗanda dukkansu aka garzaya da su makarantar 'yan sanda tuni dai jam'iyyun siyasa suka fara yin allah wadai da wannan al'amari da suke ganin ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa intinikar alhassan jigo ne a gungun jam'iyyun adawa na fuwa kudiri na goma sha biyar na constitution kin kasan mu shi aka taka kudirin nan na goma sha biyar cewa yi duk inda wani mahukunci ko wani mutum ya biɗi ya tilasta ma ka taka doka ka kiya dan haka mu yau muka hito muka ce za mu zo mu kama mu kungiyoyin fararen fulla mu yaƙi wannan haramtacciyar doka ta kasafin kuɗi ta shekara 2018 da matun eh, a jajibirin wannan zanga-zanga hukumomin birnin yamai sun buƙaci ƙungiyoyin da kada su fito saboda dalilan da ke da nasaba da matsalar tsaro saboda haka kakakin gwamnati ministan al'adu asmanu malam isa ya ce ba yau ba nijar ake tambayar damar a yi taro ko a yi zanga-zanga ko a yi zaman gwano ko a yi march abin da ake cewa march kuma a bada izini wataran wataran ka a bada izini amma akwai abubuwan da cikin wannan lokacin kamar yadda shugaban eh, mai dayar birnin ya gayi ya ce akwai matsalolin da suka ganin in ba a ɗauki matakai ba da yake da dare ne za su abun abun da wuya shi samu al'amari wani labarin da ya shigo mu a cikin dare na cewa hukumomin nijar sun dakatar da shirye-shiryen tashar talabijin ta labari mai zaman kanta mallakar jami'in fafutukar nan ali idrisa bayan da ma'aikata suka ki su ba jami'an tsaro kofin wata hirar da tashar ta yi kai tsaye da lauya mai zaman kansa metr larwana abdulrahman sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To kafin mu ci gaba ku saurari wannan tukunna. Ne ban ji. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun saurari ƙorafin wani bawan Allah mai suna Umar Yarima. wanda ya zargin cewa wani mai suna alhaji adamu umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a abuja daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke gombe zargin da shi alhaji adamu umar ɗin ke musantawa ko da yake wannan makon ma za mu kawo mu ƙarashin ƙorafin umar yarima kafin mu baya wanda ake zargin damar faɗin nasa ɓangaren domin yin matashiya mun koma baya kaɗan daga inda muka tsaya a makon da ya gabata. inda wakilin mu Nasir Adamu ka yi masa wata tambaya. Suna Nasir Fil Hashin Gumel. Ai sauraro lafiya. Bayan an biyo gidanka na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai dakuna. Wannan ma yana nan shi wannan. Wannan gidan yana nan. Ya zo yanka patulok. daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida? a'a dama ai already kafin wani abin ya faru ma lokacin ni na kusan gama ginin wannan gidan eh, abin din ne o kai wani sabon gida ne da kake so ka kawo wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike dakuna biyar haya ne wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa shi haya a lokacin na shirya makai na haka sai zo yanka fatulog din kwadon sai ya kwashe min kaya siminti abin buhu ɗari na siminti da kuma bondo na kwano goma da kuma silin silin din su suna da yawa amma ban san adadin su ba sannan kuma da fenti wanda yake na saya nan gombe ya kwashe bokiti goma sha bakwai a cikin wannan fenti da kuma kayan electronics kawai sai ya kwashe sai ya tafi da su to shi kenan da na dawo daga yola shine sai na zo na dauki lauya sai na nuna masa gidan da yake akwai mutane a ciki alhaji adamu da ya kwashe kayan sai kawo yan haya sai ya sa wa wuce anguwa gidan na kai a anguwan barin da kusa da wancan gidan da nake da na kama haya din tsakanin su ba nisa ina kusa da gidan mai anguwa kuma filin a hannun mai anguwa ado wajen sa na sai filin na gina kuma ina zuwa da ka dawo ka zo ka samu an sa yan haya eh. ka je ka gidan mai ka faɗa musu eh da na je na gaban shiga cikin gida ba da na ga akwai mutane ce ni ba zan shiga ba don karan in taka doka ba zan shiga gidan ba kai da gidanka eh ah to ai tunda ya sa mutane na shiga sai a sa a dauki wani abin nan don har kane na yana inspector ne man dauke shi muka je tare ci har kofan gidan yana na baushe nusa sunansa muka je shi ma ya je gani inspector ne saboda haka sai je gani sai ce to bari mu tafi mu wuce abin nan can so na je na dauki lauyan nan muka rubuta komi muka kai ma chief judge na gombe sai ya tura mu high court 9 na halima shamaki aka kai musu summon to an kai musu summon su zo kotu shi kenan me, me, me zai faru muna nan sai shi bai zo kotu ba sai tura lauya ba zuwa shi ma alkalin mai zo ba risa bai zo ba risar na kotu na afayar kotu wanda ba zo ba alhaji ma bai zo ba sai da tura lauya so sai kotu ta ce su kawo takardar nan suka manna gidana kafin ya yanka lau a gani me yake rubuce a ciki mun shiga high court so uku a ba mu kwana ashirin mu tafi ya sake dawo so uku ya yi felin ya kawo wannan takarda har lauya na ya rubuta takarda a kan cewa kama su abinan abinan mm, din risar din da su wannan aka a tsare su saboda sun yi felin su kawo wannan takarda ga takardar lauya na ma rubuta ma ka gani gashi nan wanda lauya na rubuta akan alkali ta sa hannu akan cewa kama su a tsare wannan kuma shine wannan ya kara mm, wannan mai tambarin nan eh wannan shine wannan ya kara to saboda haka me zai zo ya faru muna kotu an ce su kawo muka shiga high court a ba mu kwana ashirin mu dawo ina takarda babu muka yi so uku to sai na gaya sai ya tafi sai alhaji adamu sai ya ruga a cid office na gombe sai je report dina wayan bashi miliyan biyu da ya bani na deposit yana rike min da original na takarda na na fili wanda ka bani abuja da shi da wannan certification original sannan ya rike min gidana mai dakuna tara ya kwashe kaya na da yake ciki kamar yadda na lissafi a baya sannan ya sa yan haya ciki yana karban kudi kuma ya, kwashe min kaya wancan gida na farko mai dakuna biyar sannan ya sake zuwa kuma kai ni a siyar da wai in bashi deposit da ya bani na miliyan biyu. Mhm, wato shi ma ya nuna ya fasa cinikin nan ne kenan gaba ɗaya tunda watakila lokacin da ka je gunsa kai ya ce zai kara ma dubu ɗari biyar ya zama miliyan biyu da dubu ɗari biyar saura miliyan ɗaya da rabi kenan. Eh. Ah, tunda abun miliyan hudu kuka yi eh. wato wannan gardamar da kai baka gai ta ta jawo wannan abubuwan duka a ah, to ai ba zai dauki doka a hannunsa ba ko mun gardama shi da shi duk abin da ke bi na a ka'ida ya kamata ya tafi ya nemi hakinsa a hannun hukuma amma ba daukan doka ana tunda ka ce ka fasa cinikin eh. sun samu sai a nemo waɗannan shaidun ka dawo masa da miliyan biyun sa kenan watakila kai ne ka nuna ba za ka dawo da kuɗin ba a'a no babu ba haka muka yi abin nan ba to yana rike mana takarda ne ce to ina takarda sai shi kenan ya kai ni wajen sayar didin sai na nuna musu ce ga takarda na kai shi kotu saboda haka kai suna yana kotu bai kamata kuma ku shiga ba ba irin bincike da kotu ba ta yi don haka tunda muna kotu ku kyale mu abin sai suka ce a'a ai ni zan yi shari'a da da Adamu Umar ne karshen sa sai ya kai ga sai da um, abin nan Malam Jibir Umar shine manaja na Afcor yana na goma shi ya dauki bail na sun tsare ni kwana biyar sai da kada sai da Malam Jibr yana na manaja na Abkor ne ya dauki shi ya dauki bail na a nan Gombe an tawo kulle ka kenan eh kware da kwana biyar ya dauki aka dauki bail na na biya dubu bakwai aka bani aka dauki bail na to shi ne da aka ɗauki beli muka tafi to sai ya je sai sai lauya na ya je sai lauya na sai ya soma min shirme to sai na dakata da lauya na ce ya dakata sai na tafi ina neman hanyoyin da zan bi in karbi kudina sai na je na samu na ya kai ka gane an sai lauyan ka eh don saboda na gaya ma lauya cewa mutumin nan ya kai ni a abin nan CID office kuma alhali kashe na kotu to lauya ya kamata ya rubuta ma yan sanda cewa kes yana kotu kada a sake kira na tun da na kawo karansa a kotu to lauya bai yi haka ba ta ya nuna kaga bai zo ya kare ni ba kenan to daga nan shine sai na to tun da ya zama haka na san me ya faru na to don haka kada ka tafi shine ka kori lauyan ka daga aikin naka eh, sai na ce gaskiya ya bar min abin nan kare kare ni kuma zan nemi wanda zai kare ni sai na je na samu kanina a tsina shi eh, polisi ne sufutun da ne sai na gaya masa sai ya ba ni takarda na kai mai dpo a gombe na yalan kuruza ya shi ma zai zo na kai na bashi shi ma na sai zo sai aka je ka dauka alhaji adamu sai muka je sai da ofis to sai na bayani na ma mataimakin kwamishina gashi gashi gashi shine sai mataimakin kwamishina shi lalle ya zalunce ni amma duk na gaba ɗaya mayar min shi kenan sai alhaji adamu ya ce ai lokacin da na tafi na bar zuwa kotu shi kuma ya tafi a kotu a gombe saboda haka an je har an shari'a an yi gwanjon gidana sai gwamnati kwamishinan ta mai ah da wa kuka shari'a tunda mutumin nan baya nan kuma ya dauki iyalinsa ya kai yola inda wa kuka yi abin nan wai an neme ni ba same ni ba don haka sun aje takardu inda ya kamata su aje don haka yanzu abin nan dina wato an an an yi gonjon gidana shikenan sai mataimakin kwamishinan ya ce to ina abin nan shari'a da aka yi ina takardun shari'a din wai a ba su gobe karfe 12 za su kawo shi kenan sai matafin kwamishin ya ce to shi kenan an ba su gobe karfe sha biyu su kawo sai muka tashi muka tafi da kari na suka tafi su ma muka dawo karfe sha biyu washe gari ba su kawo ba har karfe ɗaya da rabi sai suka zo takarda wannan na hannu na gashi nan suka da wannan takarda sai suka ce wannan takarda daga alhaji ibrahim bala zirga alhaji ibrahim bala zirga ubuje kada fare kwata su gombe shine sa mai sayar masa da siminti shi aka yi masa gunjon gidan nawa sannan aka ce gidan an sai da shi dubu ɗari bakwai gashi nan a rubuce kamar yadda suka kawo takarda sun ba ma siyari wani takarda kan ne ya karbe bani dubu ɗari bakwai aka sai da gidan kuma suka ce gidan na four bedroom flat ne gidan na kuma ɗakuna tara ne har da motor garage so sai ya kawo wannan takarda ya ce ɗakuna ya ce an yi gonjin gina da ɗakuna kudu sai na gaya mataimakin kwamishina yadda yan sanda da ya gama maganansa sai na ce ranka dai na da magana ya ce mai magana na ce gida ba gidana ne aka yi gonje ba don na ɗakuna tara ne har da motor garage saboda haka wannan kuma ce four bedroom flat ba gidana na bane ba ranka dai ba gidana ba duk alkalin da ya yi wannan dukansu ne zai karan su a karba min haƙoƙina saboda sun rena min ya kwashe min kayana na kudi da nake kasuwanci da shi tun daga wancan lokacin da wannan abin ya faru har zuwa yau shekara goma duk inda na kai mutumin nan sai ya je eh, abin nan sai ya je in na kai shi gaban yan sanda sai ya tafi kotu in na je kotu sai ya zo wajen abin nan wajen wajen yan sanda yana ta juya min abin nan wai waye neme ni babu wanda ya neme ni to shine na ga abubuwan da suke gudana cikin abin da na to ya kamata in nemi abin nan har can ba na gani fawahimi na tafi a lagos don saboda maganar nan in samu abin nan na zo wajen inspector general of police na ce ga wannan mutum ya hada baki da da yan sanda ana ana ya kware abin aka bani takarda gashi nan later To jama'a kun ji ta bakin Umar Yarima kan ƙorafe-ƙorafen da ya akan Alhaji Adamu Umar. wanda shi ma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi dama ya bayyana nashi ɓangaren. Mu kasance lafiya. To da fatan za a gafarce mu ga saƙon da muka so mu kawo muku kafin wannan shirin. amma haka ne dino me yasa ba za ka sadaukar da kanka ka je kotun nan ranar 28 ga wata ka nuna cewa za ka iya kare kanka ba to ka san mai rai fa shi ke kare kanshi so biyu aka nemi na a wannan wurin ba sai ina da rai zan kare kaina ba ko talakawa ma da nake wa yaki ai sai da sai da sai ina da rai saboda aka dole in fara kare rai na tukuna ni kawai yanzu na riga na yi takarda na tura wa majalisar ɗinkin duniya na tura wa America na tura wa Amnesty International National Human Rights Commission na cewa akwai haɗin bakin 'yan sanda da gwamnan kogi suna son su kashe To idan kuka biyo mu a cikin shirinmu na hantsi za ku ji cikakken bayanin wannan rahoto yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. masu zanga-zangar 'yan awarin catalonia sun yi aron gama da 'yan sanda a birnin barcelona a spain yayin da suke maci nuna rashin amincewarsu da kama tsohon shugaban yankin carls pendemont 'yan sanda sun yi amfani da kulakai domin hana masu zanga-zangar zuwa ofisoshin gwamnatin spain masu macin sun jefi jami'an 'yan sanda da shara da wasu abubuwa akalla mutane 50 ne suka samu raunuka. dubban mutane da suke wato da suka mamaye tituna na babban birnin catalonia da nuna goyon baya ga sake ko kuma shugaban yankin kenan wanda aka tsige shi mai ra'ayin 'yan aware wanda aka kama shi bisa ga takardar samaci ta ƙasa da ƙasa a ƙasar jamus a jiya lahadi tsohon shugaban ya tsallaka a kan iyaka daga ƙasar denmark ne zuwa jamus ana sa ran pigdemont zai bayyana a kotu a yau litinin a yankin seychelles yayin da masu shigar da kara na jamus suke nazarin bukatar spain na miƙa mata shi ana neman piedmont a spain ne bisa zarginsa da laifin cin amanar ƙasa da kuma iza tashin hankali shugaban ya arce ne daga spain zuwa belgium a cikin watan oktoba jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya yi watsi da tunanin da ake yi cewa ya kasa samun gogagun lauyoyi da za su kare shi a binciken katsalandar rasha da ta yi a zaben amurka duk da cewar wasu lauyoyi guda biyu da aka ba da sanarwarsu za su shiga sahun lauyoyin da suke kare shin ya fasa yanzu ya fasa daukar su wani tsohon babban lauyan gwamnati na amurka joseph de genova da uwar gidansa victoria tosin sun amince a makon da ya gabata su shiga cikin jerin lauyoyin da za su kare trump To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Musamman shi baba ya kuma makiri da ya taimaka mana muka gabatar da shirin da Bahiru Jodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.